Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 24 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. a yayin da ake rufe babban taron majalisar ɗinkin duniya na 77 ana ci gaba da yin allah wadai da rasha kan yakin da ta kai wa ukraine to amma wasu shugabanni sun bayyana damuwa kan sauyin yanayi da rikicin yankuna zanga-zangar mai da martani ta barke a fadin kasar iran domin nuna goyon bayan hukumomi bayan wata zanga-zangar kin jinin gwamnati da tashi hankali da aka kwashe kusan mako daya ana yi a kasar hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa sudan na fuskantar matsalar ayyukan jin kai da ba taɓa irinsa ba saboda rashin samun amfanin gona da hauhawar farashin kayayyaki da rikicin siyasa da kuma rashin tallafin kuɗi. kanin labaran kenan to a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar usaid ta amurka ta tallafa wa ƙananan manoma da yawan sai kai dubu ɗari da takin zamani a ƙasar ghana zamani ya mana wuya samun tana da wuya sa'annan kudin ta kuma ba kowane manomi zai iya samu ba shi sa in dai mun samu taimakon da za su taimaka mana sai mu ce alkhairi ne Idan muka leƙa Najeriya kuma za a ji cewa mata 'yan siyasa sun koka bayan da hukumar zaben ƙasar ta fitar da jerin sunayen 'yan takara. za mu ce ba a ba mu dama saboda duk yadda mace ta hito eh, duk yadda za ta iya bada gudummawa gudunmawa yadda take da goyon bayan magoya bayanta da kuma ah, mazaɓin da sauransu za a yi duk yadda za a yi a kawar da ita a tsayar da namiji kila saboda yana da ubangida sannan za a ji cewa a jamhuriyar Nijar an buɗe taron sallar lasar gishiri ko kuma sallar makiyaya da ke tattara dubban makiyaya da dabbobinsu. kamar kowane yammacin rana Asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayun masu saurare amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. shugabannin kasashe daga dukkan sassan duniya suna ci gaba da yin kira da akai karshen yakin rasha a ukraine inda wasu da dama suka yi allah wadai da barazanar shugaba vladimir putin na yin amfani da makaman nukiliya a yayin da ake kammala jawaban shugabanni a babban taron majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a yakin rasha na zalunci ne kan ukraine wani bala'i ne da ke bayyana mummunan tunani da mamaya da daulanci komi karfin da suke da shi komi izzar su fiji ba za ta ji tsoron yin allah wadai da duk wata ƙasa da ke yaƙi ba in ji prime minister josiah vorege marma. na 'yar karamar kasar fiji da ke kan tsibiri ya ci gaba da cewa mu a yankin pacific da muke zaune a cikin fargabar fashewar nukiliya muna yin tir da allah wadai da barazanar putin don yi amfani da makaman nukiliya shi kuwa prime minister new zealand jacinda arden tambaya ya yayi akan barazanar putin ta nukiliya da cewa wace ƙasa ce da ke ikirarin 'yantar da jama'a amma kuma tana barazanar halaka fararen hula da take ikirarin 'yantawa wannan yakin an gina shi ne akan ƙarya Prime Minister St. Lucia da ke yankin Caribbean ya ce ko baya ga haddasa kisan jama'a da fargaba. Yaƙi a Ukraine ya kuma jefa baki ɗayan duniya a cikin matsananciyar wahalar tattalin arziki da karancin abinci da kuma man fetur. Zanga-zangar mai da martani ta ɓarke a faɗin ƙasar Iran domin nuna goyon bayan hukumomi bayan wata zanga-zangar kin jinin gwamnati da tashin hankali da aka kwashe kusan mako ɗaya ana yi a ƙasar. Dubban 'yan ƙasar Iran sun halarci wani maci a Tehran inda suka yi ta kaɗa tutocin ƙasar ta iran haka kuma an gudanar da wasu zanga-zanga a wasu birane hukumomi sun yi kirarin cewa zanga-zangar ta zo a bazata a halin da ake ciki kuma gidan talabijin na ƙasar da yammacin jiya juma'a ya yi hasashen cewa adadin waɗanda suka mutu na iya kaiwa talatin da biyar sakamakon zanga-zangar ta wannan makon da kuma aron gama da jami'an tsaro da suka samo asali sakamakon mutuwar wata matashiyar mace da ke tsare a hannun 'yan sandan gyara hali wannan ne tashin hankali mafi muni a tsawon shekaru an kuma toshe kafar intanet na tsawon kwanaki masu zanga-zangar da dama na kira ga rushewar jamhuriyar ta addinin islama hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa sudan na fuskantar matsalar ayyukan jin kai da ba taɓa ganin irinsu ba saboda rashin samun amfanin gona da hauhawar farashin kayayyaki da rikicin siyasa da kuma rashin tallafin kuɗi kusan kashi ɗaya bisa uku na kimanin mutane miliyan arba'in da biyar na sudan ba sa samun isasshen abinci kuma hukumar abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa adadin masu fama da yunwa zai iya haura miliyan goma sha takwas nan da ƙarshen wata idan masu ba da agaji ba su samar da kudaden ciyar da su ba wakilin hukumar a sudan ad oro ya ce sudan na shigo da kusan kashi 80 na alkama daga ukraine ya ce yakin da ake yi a ukraine ya sa farashin kayan abinci da man fetur da sauran kayayyakin masarufi suka yi tashin goron zabi ya ce yakin yana kuma ƙara haifar da wahala wajen samun kudaden da ake bukata domin gudanar da ayyukan jin kai ya ci gaba da cewa hukumar ba ta da kuɗi kuma an tilasta mata rage yawan abincin da ake baiwa mutane miliyan biyu da digo hudu a sudan zuwa rabi wannan ko ya hada da 'yan gudun hijira dubu ɗari shida waɗanda suka dogara ka cokama akan taimakon ƙasashen duniya kuma lamarin na iya munana nan gaba roy ya ce muna gabda da dakatar da muhimman ayyuka misali muna shirin kaiwa ɗalibai miliyan biyu abinci a makaranta kuma da alama da ƙyar hakan ta yiwu ganin cewa ba mu da kuɗi. A an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin dan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana. Hukumar samar da agajin ƙasa da ƙasa ta ƙasa Amurka wato USAID ta tallafa wa kananan manoma da yawan su ya kai dubu ɗari da takin zamani a ƙoƙarinta na neman tabbatar da samar da isasshen abinci a ƙasar ghana wakilin hamza adam ta ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana daga kumasi. taron gabatar da tallafin takin zamanin da aka gudanar a jihar Borno ta gabas na kasar ya samu halartar masu ruwa da tsaki bisa harkar noma ta kasa da suka hada da manoma da jami'an gwamnati da ma wasu jami'ai a kamfanin takin zamani ta yara fertilizer yayin jawabin ta daraktar asusun ba da lamuni ta USAID a Ghana Kimberly Rosen ta ce wannan tallafi ya taimaka ma Ghana wajen samar da isasshen abinci yayin da duniya ke ci gaba da fama da matsalan tsaron abinci. generously Wannan tallafin na daga cikin taimakon da Amurka ke baiwa kasashen duniya domin karfafa shirye-shiryenmu na tsaron abinci musamman samar da takin zamani da wasu kayan da kananan manoma ke bukata in ji ta. Kananan manoma su dubu ɗari ne za su ci moriyar takin zamanin na bukuku na dubu ɗari uku da sittin karkashin tallafin Amurka abinda mai sharhi bisa harkar noma ta kasar Ghana Jafaru Dankob yake ganin Amurka ta yi tasirin a zo a gani. Manomi bai iya yi noman shi ya ci amfanin noman shi ba da ita ta ba saboda bincike ya nuna cewa amfani ko alkhairin da ke cikin kasa na wurin abin da abincin ke nema yau haka kasan gana ya rage ba mu da shi kisa shi bature ke ce material infertility so in ya zo haka nan ya kamanci manomi ya sa fertilizer sa'annan abinci ta samu ta yi mai tasiro to gashi kuma zamani ya kai mu takin zamani ya mana wuya samun tana da wuya sa'annan kudin ta kuma ba kowane manomi zai iya samu ba shi sa in dai mun samu taimako ɗaiɗaikun da za su taimaka mana sai mu ce alkhairi ne amma kiran da muke shi ne ba mu iya kowane lokaci mu saura muna jiran sai in waje sun yi mana Shi ne ba mu ci sa muna kira inda gwamnati suna iya yanda suka yi suka yi a duba a sa himma kan wannan neman sake zamani a ba eh, manoman Ghana. Na tuntubi shugaban ƙananan manoma ta ƙasa Malam Muhammad Abdulrahman inda na yi masa tambaya ko shan ya ji da wannan matakin da Amurka ta ɗauka a kan Ghana. US Asedi na san su sun zama mutanen da suke taimaka mutane manomi Ghana har ma zan yanke ma fiye da gwamnatin Ghana. Abin da yasa nake faɗi haka ka gani kamar 3 years back ko 4 years back sun kawo wani project ana kira project na way advance wato advance na sun zo suka identify mutane masu noma da yawa ana kiransu nicholas farmer USAID sun zo suka identify waɗannan mutane suka ba su tractors grant wato grant na sai kai ka biya manomin nan ka biya 30% sai su su biya seventy 70% su baka to ka gani sun yi hakan nan tractors sun yi hakan ga eh, eh, consulate sun yi hakan ga abin ga planters duka usaid eh, sun yi si to ka gani wannan ne za mu mu ce kamar taimako kashi saba'in cikin ɗarin manoma a ghana duk kananan manoma ne kuma matsalan karancin takin zamani na tasiri sosai cikin harkokinsu na yau da kullum abinda masharhanta ke ganin zai iya janyo matsalan karancin abinci a kasar a baya-bayan nan ma sai da rahoton hukumar samar da abinci abinci ta Majalisar Dukkin Duniya ta yi gargadi cewa al'umman Ghana su fiye da miliyan uku da dubu ɗari shida na iya fuskantar matsalar matsanancin karancin abinci. A daga cikin abubuwan da ka iya haifar da matsalar ita ce tsadan takin zamani Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ga Murtala da ci gaban labaran duniya. Wani mutum bakar fata ya mutu a wata gama da 'yan sanda a yankin Denver a shekara ta 2019 saboda an yi masa allurar sa bacci mai karfi bayan da aka tilasta masa a cewar wani rahoton binciken gawa da aka yi wa gyara kuma aka fitar a jiya juma'a. To sai dai rahoton ya bayyana cewa duk da abin da aka gano an lissafa mutuwar ta elijah mclean mai shekaru 23 a zaman wadda ba tantance ba kuma ba kisan kai ba an ɗaure mclean a wuya aka yi masa allurar ketamine bayan da 'yan sanda suka tsayar da shi a aurora saboda zargi amma baya ɗauke da makami rahoton binciken gawa na ainihi da aka rubuta jim kaɗan bayan mutuwar sa watan agustan shekara ta da goma sha tara bai kai ƙarshen bayani kan yadda ya mutu kowace irin mutuwa ya yi ba kamar ko mutuwar Allah da annabi ce ko kuma hatsari ko kuma kisan kai wannan ne babban dalilin da ya sa da farko masu gabatar da kara ba su gabatar da wata tuhuma ba to sai dai kuma wani ayarin alƙalan kotu na gwamnati a shekarar da ta gabata sun tuhumi jami'ai uku da ma'aikatan agaji biyu da laifin kisan kai a mutuwar ta McLean bayan da karar ta sabunta jan hankali biyu bayan kisan George Floyd a shekara ta 2020 lamarin ya koma korafi na bai daya a lokacin zanga-zangar kin jinin wariyar launin fata da musgunawar 'yan sanda mutanen biyar da ake tuhuma dai ba su amsa tuhumar ba haka kuma lauyoyinsu ba su yi wani sharhi a bayyane ba kan tuhumar shahararren dan wasan tennis roger federer ya kai karshen taka sa ta wasan tennis yana mai shekaru 41 tare da shan kashi a wasan mutane biyu tare da daɗaɗɗen abokin fafatawar sa rafael nadal a gasar cin kofin lava federa da nadal sun buga wasan a gida ɗaya a zaman bangaren turai inda suka sha kashi a hannun francis tiafo da jack sock da ke wakiltar kungiyar duniya da turmi biyu da ɗaya a daren jiya juma'a a birnin london federa ya sami lashe manyan gasannin tennis na duniya har ashirin a makon jiya ya bayyana cewa wannan gasar da kamfaninsa ke shiryawa ita ce wasansa ta karshe kafin ya yi murabus a jiya juma'a kuma ya bayyana karar cewa wasan na mutum biyu ita ce ta ƙarshe da zai fafata Federa bai buga kowace gasa ba tun sa'ad da ya sha kashi a wasan kwata final ta gasar Wimbledon a shekara ta 2001. Federa bai buga kowace gasa ba tun sa'ad da ya sha kashi a wasan kwata final ta gasar Wimbledon a shekara ta 2021. Jim kaɗan bayan wannan kuma aka yi wa ɗan wasan tiyata a gwiwar kafarsa ta dama. A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya mata 'yan siyasa sun ce sunayen 'yan takara da hukumar zaɓe ta fitar ya kara jefa fargaba cikin zukatansu ganin har yanzu ba a shirya baiwa mata damar tsayawa neman mukaman siyasa yadda ya kamata ba to sai dai wasu matan suna ganin idan bera da sata ko daddawa da wari daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto mata 'yan siyasa a najeriya sun jima suna korafi akan abin da suka ce ba a basu damar tsayawa takarar mukaman siyasa har ma sun jima suna ɗaukar matakai amma dai har yanzu kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu sunayen 'yan takarar da za su fafata a zaɓuɓɓukan shekara ta 2023 da hukumar zaɓe ta fitar a cewar shugaban zauren mata 'yan siyasa a najeriya barista ebere efendu ya ƙara nunawa a fili cewa har yanzu lamarin bai canja ba Cumulatively, there are 381 women. Ta ce idan aka tattara adadin alkalin mai 'yan takarar za a ga cewa daga cikin 'yan takara 4,259 da za su fafata a makamai kama daga shugaban kasa zuwa 'yan majalisar tarayya mata 381 ne kawai a ciki abin da ya kama kashi 8.9 cikin 100 na 'yan takarar. It is no longer news that at the end of the 2019 general elections, ta ce ba wai sabon zance ba ne kuwa zaɓukan shekara ta 2019 adadin mata da aka zaɓa yana matsayin kashi 4.71 cikin ɗari na waɗanda aka zaɓa adadin da ya nuna an samu koma baya daga shekara ta 2015 inda aka samu kashi 5.6 cikin ɗari na waɗanda aka zaɓa to wai me yasa ko da yaushe mata ke korafi akan ba a ba su dama a fagen siyasa duk da cewa akwai su da yawa a wasu bangarorin gwamnati kuma suna bayar da gudunmawa Obaida Muhammad Bello ita ce shugabar zauren 'yan siyasa mata a Najeriya reshen jihar Sokoto. Za mu ce ba a ba mu dama saboda duk yadda mace ta hito eh, duk yadda za ta iya bada gudunmawa yadda take da goyon bayan magoya bayanta da kuma ah, mazaɓin da sauransu za a yi duk yadda za a yi a kawar da ita a tsayar da namiji kila saboda yana da ubangida da kuma rashin fahimta na ganin cewa kawai mu mata muna son mu yi shugabanci ne mu kuma akwai muke nema muna son a ba mu dama mu wakilci mata yan uwanmu saboda ciwon mace na mace ne amma babu wannan dama saboda kila ba mu da ubangida ko kuma ana ganin kamar ba za mu iya ba ko kuma addini mu ko al'adun ba su yarda da mu jagoranci maza ba sai dai wasu matan na ganin cewa su ma suna da nasu laifi ga kuma bayan da suke samu a fagen siyasa a cewar nafisa adamu gurori wadda ke ayyukan jinkan al'umma inda har take samun damar jin ra'ayoyin mata akan wannan batun wasu da kuka ganin matsalolin da muka samu har da kanmu yan uwa mata ba sa so su zaɓe mu sai suna cewa wai matsalar da akwai ko da an ba mu wuri da ya kamata mu kama mu yi mata wai akwai kishi wata baka yi laihi ba haka ɗaya za ta ji tana jin haushinka to shi yasa su kuma abba su so su zaɓe mu mu mata sun fi so su zaɓi maza don suna ganin kamar bukatar su za ta biya bisa ga 'yan uwarsu mace. Damuwa da wannan yanayin duk da fafutukar da ake yi ta neman sauyi yasa zauren mata 'yan siyasa a matakin ƙasa ya gudanar da bincike kuma a ƙarshe ya gano cewa akwai buƙatar samun ɗauki daga sassa daban-daban wajen kawo sauyi ga wannan matsalar. In this regard therefore Women in Politics Forum shugabar zauren ta ce saboda haka ne suke neman ɗauki daga sassa daban-daban da suka hada da sashen shari'a sashen zartaswa 'yan majalisar dokoki jami'an tsaro kafafen yada labarai da dai sauransu duba da cewa wannan korafin ba sabon abu bane ga mata abin jira a gani shine samun ɗauki daga hukumomi da sassa da suka nema ko zai yi tasiri wajen sauya lamarin ko aka san haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. A garin Ingal da ke jihar Agadez, an buɗe taron sallar lasar gishiri ko kuma sallar makiyaya da ke tattara dubban makiyaya da dabbobinsu, inda ake gudanar da bukukuwa da kuma baiwa dabbobinsu magungunan rigakafi. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana. A kowace shekara a ƙasar Nijar ake gudanar da bikin makiyaya mai suna Kirsale ko lasar gishiri a garin Ingel da ke cikin jihar Agades. Bikin na Kirsale na zama wani dandalin da ke haɗa dukkan makiyaya na ƙasar Nijar da ma makiyaya na ƙasashe makwabta irin su tarayyar Najeriya, Chadi, Algeria da ko Mali. Har wa yau bikin na ba da damar cuɗayya tsakanin makiyaya su kuma tattara matsalolin da suka fuskanta a shekara a fannin kiwo tare da tunkarar hukumomi kai tsaye da waɗannan matsalolin kasancewar wannan hayya ita ce mafi sauki don ganawa da su umar yalli shugaban gamayyar kungiyoyin makiyaya a agadas to ita dai sallar lashe gishiri fil azil abin da an kasanta sallah ce wadda ga hada duk makiyaya na kasa har ma waɗanda ga ita ƙasar waje kawa hada da za zuwa lasa gishirin da aka hudi don kawai lokacin lasa gishiri bisa shirin su taso da can gusun su yau nan arewa wurin lasa gishiri kenan sallah ce mai sa su makiyayan su haɗu da hukuma kuma hukuma su haɗu da makiyaya yankin nan ne dai na ingal adda kawo wannan sinadari tun da ruwan da ciyawal da kanta duka akwai sinadarin ciki wanda ga sa dabba duk irin ciyawa ta cucan gusum in ta zo nan ta ci tana na cikin ƙasar ingal sai zama dabba za ta kyawun jiki zai zama kan lahiya ma zai ishe ta abinka sosai. bikin na bana dai an gudanar da shi ne karkashin jagorancin ministan kiwo na nijar tijjani abdulkadiri wanda a jawabinsa a wajen bikin ya jaddada mahimmancin kiwo a ƙasar Nijar. A Nijar ƙididdigar baya-bayan nan ya bayyana cewa ƙasar na da yawan dabbobi mayya da ƙanana fiye da miliyan hamsin da biyu. Da haka kiwo ya zama a sahun gaba da mafi al'ummar Nijar ke yi. A Nijar kiwo yana daga cikin arzikin ƙasa da ya kai kashi sha ɗaya cikin ɗari. Da haka kiwo ba za ya taɓa samun ci gaba ba har sai su makiyayan sun bashi mahimmancin da ya dace ta hanyar samun duk wasu matakai na gyaran wannan sana'ar. Jordan Modi wani makiyayi ne da ya fito daga iyakan Najeriya da Nijar ya ce a irin wannan bikin suke ganawa da ɗan uwansu makiyaya tare da samun labarun cigiyar dabbobin da suka bata. Kowa na ya ce gani wadda ya daɗe bai gani ba. Eh wadda yana Egadas ya zo, wadda yana Arnil ya zo, wadda yana jihar Tawa ya zo, dukan mu mu zo nan mu haɗu mu taru mu haɗu. Muna muna ganawan juna. kenan muna karfafawa kowa muna ba su haɗin kai ta ƙasa mu sani yaya muce da ƙasanmu yaya za mu yi mu haɗu yaya za mu yi mu ƙarfafa ƙasanmu tun da dai mun haɗu kuma ganawa kame zumun gane kowa yanzu yana yana korafin kansu ne. Gagarumin bikin dai za a shafe tsawon kwanaki uku ana yi za a gudanar da wake-wake da nuna al'adu iri daban-daban na ciki da wajen ƙasar Nijar. Na wani bangare bikin ya kumshi kula da lafiyar dabbobi. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A kokarin ci gaba da duba abubuwan da ke janyo hatsarin ababen hawa a birnin tarayya Abuja. Mun tattauna da masu ruwa da tsaki a harkar kula da zirga-zirgar ababen hawa a nan Abuja. Bayan tattaunawar mu da jami'in Road Safety a yau za ku ji tattaunawa da muka yi da jami'in hukumar vio wanda a makon da ya gabata muka dan gutsura muku kaɗan daga cikin hirar da muka yi da shi to yanzu bar mu bashi dama ya gabatar da kansa suna na awal musa kwantagora jami'i a ma'aikatar kula da zirga-zirgar ababen hawa waɗanda mutane suka fi sani da hukumar bio ma'aikatar bio a abuja nigeria dangane da yadda ake ba da lasisi a najeriya dangane da kuma hukuma ta ƙiƙiro makarantar koyon tukin mota a najeriya dangane da yadda ake samun shi certificate na bayan fage takardar shaidar cewa an iya mota kuma ba iya mota ba an iya mota eh an iya mota shi ma a najeriya al'amuran suna da bayani ne mai tsawo bayani ne mai tsawo ma'ana idan kika duba sai a dubi tarihi tukunna menene lasisin tukin mota wane ne ya cancanta ya ba da shi wa ya kamata ya samu lasisin tukin mota wane ne kuma bai kamata ya samu lasisin tukin mota ba to shi ma wannan abin tambaya ne dangane da mu ma'aikatar mu mukan yi kokari hukumar mu ta kula da zirga-zirgar ababen hawa a najeriya mukan yi kokari mu ga cewa mutumin da ya samu lasisi mutumin da ya cancanta ne mutumin da ya kware ne a wajen tukin mota duk da yake cewa shi wanda ya sauka lafiya kalau shi ne ya iya mota in haka ga ka hau mota ba sunan kada ka ɗauki kanka direba ne ko kuma wanda ya kware a mota sai wanda ya sauka lafiya shine ya iya mota fa na wannan lokacin na wannan ranan baka san abin da zai faru da kai gobe ba su kuma makarantar wannan koyon tukin motar da kike gani har yanzu akwai almundana sosai a cikinsu wanda yake ba haka bai dace ba haka bai cancanta ba sannan kuma mu kuma din a rashin cancantan shi babu yanda za mu yi dole mu bari a ci gaba da tafiya a haka sakamakon su waɗanda jagororin da Allah ya ɗora musu alhakin sanin wannan ba su sani ba kuma ba sa son su sani rashin ba sa son su ɗauki nauyin da Allah ya ɗora musu shi yasa ya kai mu ga haka shi yasa ake wannan satifikin da bayan fage su Wanene ne Allah ya ɗora mu alhakin yin wannan su ne gwamnonin najeriya 36 da muke da su da ministan abuja lokacin da duk aka naɗa gona ba ƙoƙarin ya san cewa wani aiki ne ya rayata a wuyana ba dama kai ne kake jagorantar al'ummanka to wannan haƙƙi na wannan ba da lasisin tuƙin mota ya rataya a gwamnan kowace jiha ne shi ne zai fito da tsarin irin dokan da yake son abi al'ummar jihansa da mai mashin da mai keke hatta ma mai tukin baro haƙƙin shi ne ya tabbatar da cewa an yi masu lasisi a ƙarƙashin kulawarsa amma sakamakon sakaci da su mu suka yi haddashi kan shi minista na abuja saboda sun yi wannan ko in kula ko oho da wannan al'amarin shi yasa ita kuma wannan hukumar kula da kiyaye haɗarurka a najeriya ta ɗauki wannan a matsayin cewa aikin ta ne wanda kuma ba aikin ta bane ba aikin ta bane mutumin da duk ya ɗauki aikin da ba nashi ba yake son ya yi to karshen ta ana samun matsala matsala ake samu kamar yanzu haka ana cikin matsala a Najeriya ta harkar tukin mota shigowar hukumar kiyaye ɗauka a Najeriya ya taɓarɓare tarbiyya ta tukin mota a Najeriya ki ce ni ne na faɗa miki wannan makarantar kwan tukin mota da ake magana mutane nawa ne mutanen waje da suke da wannan makarantar koyon tukin mota ai duk jama'an su ne su ne suke da wannan makarantar koyon tukin mota kuma ta yaya za a ce maki kwana 26 ne mutum shi ne zai yi a cewa har ya iya motar da zai iya tukawa daga nan ya kai daga abuja ya kai mota maiduguri daga abuja ya kai mota port harcourt daga abuja ya kai mota lagos daga abuja ya kai mota sokoto katsina zamfara yobe tsakaninki da allah kwana 26 shi zai sa mai tukin mota ya iya wannan madalla a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu kawo muku wani sabon shiri yanzu a madadin shi bakon namu malam awal musa kwantagura jami'in hukumar vio da wakiliyarmu halima abdulra'uf da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba yako makere ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya thank you To a gaida Baba Yakubu, ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce duba da yadda aka sami rahoton cewa an sako ruwa daga madatsar ruwa ta lardu da ke jamhuriyar Kamaru da rage tasirin barnar da ruwan zai iya haddasawa ya kamata hukumomin najeriya su dau matakan kwashe mutane daga garuruwan da ake fargabar abguwa ambaliyar ruwa allah ya kare mu da makwabtanta daga masifu da sauyin yanayi yake haddasawa sako na gaba ya fito daga sardaunan kwallon misau zahardin muhammad kaka da ce assalam biyoye hausa ku bani damar yin tsokaci akan yadda ambaliyar ruwan sama ya sako daukacin garuruwan talakawa a gaba wanda ya janyo asarar rayukan mutane da mahallansu ga rashin abinci da za a ci da sauran kayan masarufi. Muna kira da babban murya ga mahukuntan Majalisar Ɗinkin Duniya da iya ƙoƙarinta wajen tallafawa kasashen Afirka. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin. To Dalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To Hafiz a takaice shugabannin kasashe daga dukkan sassan duniya sun ci gaba da yin kira da akai ƙarshen yakin Rasha a Ukraine. inda wasu da dama suka yi Allah wadai da barazanar shugaba Vladimir Putin na yin amfani da makaman nukiliya a yayin da ake kammala jawaban shugabanni a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a. Yaƙin Rasha na zalunci ne kan Ukraine wani bala'i ne da ke bayyana mummunan tunani da mamaya da daulanci. kuma komi karfin da suke da shi komi izar su fiji ba ta jin tsoron yin allah wadda da duk wata ƙasa da ke yaƙi a cewar prime minister josiah vorege benimarma na 'yar karamar kasar fiji da ke kan tsibiri zanga-zangar mai da martani ta barke a fadin kasar iran domin nuna goyon bayan hukumomi bayan wata zanga-zangar kin jinin gwamnati da tashin hankali da aka kwashe kusan mako ɗaya ana yi a kasar dubban 'yan kasar iran sun halarci wani maci a tehran inda suka yi ta kada tutocin kasar ta iran haka kuma an gudanar da wasu zanga-zanga a wasu birane hukumomi dai sun yi kirarin cewa zanga-zangar ta zo musu a bazata. hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa sudan na fuskantar matsalar ayyukan jin kai da ba a taɓa irinsu ba saboda rashin samun amfanin gona da hauhawar farashin kayayyaki da rikicin siyasa da kuma rashin tallafin kuɗi kusan kashi ɗaya bisa uku na kimanin mutane miliyan arba'in da biyar na sudan ba sa samun isasshen abinci haka kuma hukumar abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa adadin masu fama da yunwa zai iya haura miliyan goma takwas nan da ƙarshen wata idan masu bada agaji ba su samar da kuɗaɗen ciyar da su ba To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu don Allah ya kai ma shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.